baki mai yanka wuya. Babban zaben kasar Ghana na shekarar nan ta 2024 ya kammala, to amma kuma ya bar darussa da ababen koyi da dama. Jama'a Assalamu alaikum. I have the singular honor as the returning officer of the 2024 presidential election to declare His Excellency John Dramani Mahama. Shugabar hukumar zaɓe ta ƙasar Ghana kenan, Jane Mensa, ta ke bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar wanda tsohon shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar adawa ta NDC ya sami nasarar lashewa da kashi 56.5 na ƙuri'un da aka kada. inda kuma ya doke babban abokin karawarsa mataimakin shugaban ƙasa mai ci dr mahmud bawumiya wanda ya sami kashi 41.6 cikin 100 na ƙuri'un zaben duk da yake dai ba a rasa 'yan matsaloli ba nan zuwa can to amma dai ga baki ɗayan zaben kamar yadda manazarta suka ce ya sami karɓuwa, yabo da kuma jinjina a idon duniya inda hukumomi manazarta masu sa ido har ma da ɗaiɗaikun jama'a suke bayyana cewa kasar ta ghana tana aikewa ne da babban darasi ga sauran kasashe masu da'awar bin tsarin demokuraɗiyya musamman a nahiyar afirka tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya muhammad na sambo shine ya jagoranci tawagar masu sa ido kan zaɓen na ghana daga ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas ko sidiyawo alhamdulillah ah, an yi zaɓe lafiya kuma yadda aka tsara zaben ya yi kyau eh, mutanen ghana sun yi kokari saboda an yi komai cikin tsanaki kuma bisa ga yadda dokar zaɓe ta sa mataimakin shugaban ƙasa ya tabbatar da cewa ba shi ne ci zaɓen nan ba nan da nan tun da sassafe ya fito karfe tara da rabi ya yi bayani wa 'yan jaradu da 'yan kasan ghana kuma ya yi ma wannan murna john mahama wanda ya ci zaɓen nan wannan ya ƙara ba da zaman lafiya kuma yawancin kamfen da aka yi an yi shi ne akan bukatu na mutane saboda ka wannan abun koyi ne na cewa an zo zaɓe amfani da irin yanayin abun da shi wanda yake neman a zaɓe shi zai wa jama'a ina ganin wannan abun koya ne yanayin yadda aka gudanar da zaben yadda ɗan takarar jam'iyyar adawa ya yi nasara kan ɗan takarar jam'iyya mai mulki da kuma yadda mataimakin shugaban ƙasa mai ci wanda shine ɗan takarar jam'iyya mai mulki ya gaggauta rungumar kaddara na shan kaye har ya kira ɗan takarar da ya yi nasara ya taya shi murna tun ma kafin a kai ga bayyana sakamakon zaben a hukumance sun burge wasu al'ummomin makwabtan ƙasashe kamar najeriya da nijar waɗanda ke fatan nasu ƙasashen ma za su ɗauki wannan darasi. shi wanda an ka kada da yi wani sha ba ya cewa ai zai gudu ya zo kotu domin ya ɗauka kara a neman mashi haƙƙi ne shi ya ci amma an juye an ba wancan ya yarda cewa lalle lalle yan ƙasa sunan suka zaɓi wanda ya cancanta ga ƙasa kuma ya zo mai barka ya taya shi murna kaga wannan abin da a ci nan cikin afirka musamman irin ƙasashenmu na nan yankin sahel ko in ce yankin kamar misali in ka ɗauka irin mu da su inda ana irin waɗannan eh inda ana irin waɗannan abun da abin duk waɗannan cece ce na harkar siyasa fara yin su daga bayan zaɓe to gaskiya darasi ce in ce gashi Nijar Najeriya darasi gashi nan Ghana ta bamu sunana Abubakar daga Sokoto to gaskiya zaɓe na ƙasar ghana mun jiya da kasance kuma mun yi farin ciki akan haka domin dukan abin da ya kasance akan yi zaɓe lafiya an ƙare lafiya sannan wanda ya zama cewa shi na daga bisa kuma an kai zaɓe ya zama cewa ba shi ya ce ba kuma har ya kasance cewa ya yi ma wanda ya ci zaɓe congratulation ko kuma ya mai murna akan ya ci zaɓe to duk wanda ya zama cewa ɗan afirka na wanga abun shi na farin ciki a kan shi domin mi domin ba shi ya ce ba kuma shina da mukamin da zai cewa ya san yana iya tankwarawa ko da karfi amma kuma ya kasa yin komi har ya zama ta cewa ya basa mulki kuma hayayye mai murna akan ya ci mulki ni na nura tela nigeria nan afirka ghana yanzu ta zama tauraruwa saboda nan kusa-kusa ba a yi wani zaɓe wanda ya bada armushi irin na ghana ba nan nijar nigeria wanga ga abu ya zama musu kamar wa'azi na zuwa ga kowa da kowa yanzu. Hatta masu fashin baki kan lamuran siyasar duniya irin su farfesa Khalid Dikwa suna ganin cewa akwai wasu muhimman abubuwa da ya kamata a mai da hankali kansu a babban zaɓen na kasar Ghana. akwai lokacin da shi na farkon eh, john ramani muhammad a baya bai ci ba mhm. dalilin huldansa da bankuna na turawa wanda ko'ina al'adunsu da manufofin nasu suna kassara kudin kasa suna kuma sa a sayar da kayan al'umma da saurinsu, babu dai ci gaba kuma shi ya sa na kalubalanci duk masu iya tattalin arzikin profesoshi da saurinsu, na ce musu da kudin da wanda suke cikin gwamnati din ina kalubalen ku da ku kan ku nuna mun kasa ɗaya wanda suka karbi bashin bankin namu da karfi da yaji wato tilastawa na ake musu bayan sun karba sai su zama bayi ina inda aka yi abin da shawarar nasu ta yi mana kyau a afirka a mun guda ɗaya ta babu har yanzu ina jiran su hmm. na biyu kai na ci mataimakin shugaban kasar mai ci yanzu alhaji mahmuda an hama da baumiya duk da cewa ya yi eh, cewa a baya ya ki ya hulda da banki din nan na lamini din nan amma daga baya ba da kai bori ya hau yanzu haka kusan aka kasara kudin kasa CD din nan ya kasance kamar na naira din nan mhm. kusan daya haka wato sha bakwai CD sha bakwai ne yanzu haka bisa dala daya kuma duk abin da suka yunkuri cewa shi ma madadin ya yi magana kan cewa daga baya in ya ci zaɓe zai shigar da tsari na dinari wato kudaden gol kai saye da sauransu wanda ma siyasa ce wato siyasa ce da sauransu amma ake faɗa dai zaben an yi cikin lumana duk da cewa an ce za a tayar da kayar baya da sauransu mhm. sun ba marada kunya ba abin da ya tashi lafiya ne aka gama kuma kafin a irga a ce wannan ne ya ci wanda ya sha kayadin ya fita kai tsaye kamar irin na najeriya lokacin da shugaba goodluck ya ba da kai akan cewa eh, buhari ya ci duk da cewa orube bedin ya yi kai da fata hmm. akan kar ya yarda din Mhm. da a ce lokacin da aka yi jonathan dinnan da a ce ya biye ta orugo bi a kan cewa ba a yarda ya sun fadi ba mhm. to fitina suna iya tashi to yanzu na gana din ma sun ki su tayar da fitina kuma sun rike kambin nasu na gana tana cikin kasashe kalilan wanda su sun saya a kan demokratiya wanda ya ce za a bashi tun da suka fara demokratiya nasu um, wajen shekaru 35 wato alif dare tara da tasa'in da biyu na'am wani irin darasi wannan yake koyawa kasashen afirka me ya kamata a yi nan gaba domin a tabbatar da cewa tun da mun zaɓi demokuraɗiyya nan a matsayin tsarin da za mu yi aiki da shi ta yaya za mu tabbatar da cewa ya zauna sosai daram abun da ya kamata a yi a afirka duk da cewa sare-saren nan an eh, ɗauko su daga kasashen turai babu laifi a yada shi ya canzu kaɗan inda ba za a ce sai da kuɗi mutum zai ci zai saya takara ba misali na najeriya da takardan da mutum zai saya takara ma miliyoyi ne to misali su malamin nan su Profesa Khalifa da sauransu na da su Aisha ma'azurin da su Hawa Sharif din da sauran in suna sun su sha takakar ina za su samu miliyoyin nan inda za a ajiye duk da cewa ana so a yi aiki ma al'umma mm. hidima ke ga ƙasa. amma kuma sai da kudade manyan kudade to a cire maganan kudidin nan mm-hmm. duk wanda ya dace an yarda da mutuncinsa matsayinsa na headmaster ne ko tsofin ma'aikaci ne ko tsofin soja ne ko polis ne duk ma waye ne bisa mutunci nasa mhm. mutane su zabe ma kowane unguwa wace unguwa din a ce eh kafin ma 'yan siyasa din su zo mu tantance mu samu mutane kamar ashirin haka mhm. a cikin mu mota a cikin unguwarmu mhm. cewa duk jam'iyyun da suka zo so mika musu list din nan su diba su dauka daga ciki waɗannan ko ma waye ne aka ɗauka mun ci ko ma waye ne mun ci abin da muke bukata mhm. na biyun kenan na uku a tabbatar cewa eh, wanda za su sha takara su kasance masu mutunci ba abin su da abubuwa na a sha a baya. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin duka abokan aiki, Murtala Faruk sanyin ne ke muku sallama daga birnin Washington DC.